إن الذين كفروا وآمنوا بالكفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يوفق عنه لعنة ولا هم ينظرون وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف باء بما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 goma sha biyu ga watan ramadana na wannan shekara da muke ciki kuma ɗaya ga watan uku na shekarar miladiya mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba jiya mun ji ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillahi فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم الحمد لله من يأبن لي توقق أنا شرح ونن آية sannan sai muka karkare a inda malam yake shimfidar tinkarar ayoyi na gaba yake cewa al'amarin al'umman nan ba zai daidaita ba matukar masu faɗa a jina al'ummar ba tsaye suke kyam a kan turba ba kuma yake ci gaba da cewa su waɗanda ake ce ma'ulu amril ummati ita su ne uha malaman ita al'umma ɗin domin su ne fitilar da ke haska duk abin da za a yi ya zama ba cikin jahilci ko lalube a duhu aka yi ba sai kuma ya ce wa hudatuha da masu ɗora al'ummar akan hanya wa hukamuha da masu yanke hukunci wanda diye ba daidai ba to a kamo shi a ladabtar da shi a nuna mashi akwai hukuma kuma ba za a ɗauki irin abin da yake yi na sassaɓa cikin al'umma ba ita irin waɗannan samfurin mutanen guda uku malamai masu daidaita al'amuran al'umma masu yin hukunci cikin al'umma matukar suka tsaya da digadigansu ita to al'umma ta tsaya kenan insha Allah wai nan harafu idan ko suka bauɗe suka bi son zuciya wa katamul mulhaƙa. suka ɓoye gaskiya ko don kowane irin dalili suka ɓoye gaskiya yace in harafatil ummatu wa ba'at to al'umma ma ta bauɗe kenan wato ta tozarta ba za ta tsina na komai a cikin tarihinta ba sai ya zama wato fagamniya suke yi a cikin duhu Allah ya sawaka sai na gaya kama da wata magana ta al Tahawi rahimahullah al Tahawi yana cikin baraden musulunci wayanda suka ɗora al'umma a kan tafarkin alkitabu wa suna musamman ta ɓangaren aƙida. wannan littafi nasa mai suna al-Aqidatul Tahawiya yana da cikin mashahuran rubutu wanda aka ceci duniyar musulunci da su bayan jarrabawa da duniyar musulunci ta samu a lokacin da aka yi ta kashe-kashe kuma aka yi ta samun miyagun aƙidu karkatattu irin su mutazila irin su jahamiya irin su ashariya da sauran su maturidiya Eh, jabariya kadariya da irin wayannan da iya iya din karkatattu al-firqul islamiyyatu dalla su kuma irin sa tahawi Allah ya hore masu daukar alƙalami su yi rubutun madarar addinin musulunci su tana da al'umma to cikin wannan littafi na al-aqidatu tahawiya in ka dubi aqidatu ta 36 sai magana ta yi wato kamar Hassan da Husaini da ta mala abokar gumi shi abin da yake cewa la ya sabutu wa la ya sabutu qadmul islam illa ala zahari at-taslimi wal islam yace kafafuwan musulunci ba za su tsaya daram can ba sai an mai da al'amari zuwa ga Allah baki dai an mika wuya ga tsare-tsare na Ubangiji su hannu mutu a Ya ce, Faman rama, ilma ma azura, ainihu ilmuhu, walam ya tsana, littattalini fahimuhu, ajabahu muramuhu, an khalisi tauhidi wa safi al-ma'rifati wa sahihi liman. duk wanda yake ƙoƙarin sai ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba sai ya gano abin da aka yi mai shamaki wajen ganowa wanda ka kamar masu aƙidar sufanci bankararren sufanci gurɓatacce sufanci ɗan zamani wanda kullum sai sun yi ƙoƙarin su nuna kansu kamar su daban suke cikin al'umma sun san abin da kowa bai sani ba suna da wata karbuwa ko wata daraja ta su ta kashin kansu wadda matsayinsu ya kai kaga wannan azarbabi ne kuma kazan laha ne kuma bauɗewa ne daga tafarkin daidai ita duk wanda yake ƙoƙarin nemo ilimin da aka kange masa saninsa bai gamsu da cewa daga iyakan da aka yi mai ya tsaya a nan ba abin da ke gaba ba nashi shi ba domin da an so ya sani sai a fayyace mashi gaban fahimtarsa ba za ta sallama ba ya tsaya iya inda aka tsaye da shi ya ce to wannan manufar sa za ta kange shi samun tsantsar tauhidi za ta kange shi daga samun nagartacciyar fahimta sahihin ilimi da sahihin imani duk ba zai samu ba da haka ƙanshe fahimtar zabu al-kufr wal iman sai ga yana fagamniya tsakankanin kafirci da imani yana bara yana karuwa haka shi bai tsaya nan ba shi bai tsaya nan ba domin so yake sai ya zama kwarya-kwaryan Allah Allah haka ko kuma wani annabi annabi kai su suna ma tsere ma ma annabawa ƙwarai kuwa akwai masu ma ikirari da kansu su ce khuzna bakaran wa qafatil anbiya bi Hilihi, mu da kuke ganin mu matsayin ya kai domin mun yi ninkaya cikin wani kogi na ma'arifa na sani da annabawa ma suka zo tsayawa suka yi a gaba abin ya fi ƙarfin su ka mai irin wannan tunanin don Allah ya zai samu tsantsar tauhidi a zuciyarsa hanyar shi daban hanyar tauhidi daban ya zai samu nagartaccen imani a cikin tunaninsa ba zai samu ba sai ga gaya nan in ka kalle shi a zahirinsa ka ga musulmi mai imani amma kudurin zuciyarsa kuma wani katafaren ƙwarya-ƙwaryan kafiri ne wanda ya daidai da barin hanyar daidai domin mutumin da zai ce shi ya fi annabawan Allah ya ga wannan faɗa yake da Allah sai ga yana kaiwa da komowa baina tasliki wata takdhib shi ba gaskatawa ya ba da ayoyin alkur'ani wata takdhib shi kuma fito fili ya ce ya kare ta ba jahilai sai su rasa yadda za su yi da shi a wani ajin za su aje shi sannan baina al-iqrari wal inkar shi bai yi furuci da daidai din ba shi kuma bai fito ya yi fada da daidai din ba haka dai a rasa inda za a sa shi muwaswisan ta'ihan shakan za'iqan za a ganshi yana mai kokonton waswasi za a shi a cikin ɗemuwa za a ganshi yana shakka za ka ganshi bandararre karkatacce la muminan musaddiqan wala jahidan shi bai zama mumini sosai mai gaskata gaskiya ba shi kuma bai zama kafiri mai musu mai karyatawan gaskiyar ba shi ne ya zama jemage kenan baya ga tsuntsu baya ga tarko shi ga yi nan shin a cikin tsuntsa yake ko a cikin dabbobi oho Allah ya sauwaka to dan jin mafita tsakankanin irin wannan shine Lallai a gaya malamai su tashi su aikin da Allah ta'ala ya wajabta musu in ko ba haka ba to za ka fito da fushin Allah Allah ramma Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min labayyinati wal huda أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لائمون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى tabbata hakika wanda suke koyi da muka sabkar da shi na bayanai dalla-dalla daki-daki walhuda na shiriwa hanya dodar da za ta kai ka wurin ubangiji sai suke ɓoye ta suna ƙoƙarin bayyana da kansu suka ƙi karanta wa mutane alƙur'ani da sunan manzon Allah to fassara da fassarar magabata na ƙwarai sai suna burin-burin su ɗauke hankalinku da bayanin falala da bayanin karama kuma karamar yar jabu dama ta gaske ce ta ƙwarai, wanda ba a jinta daga bakin wanda ta bayyana gare saboda ladabi ga ubangiji karama ta ƙwarai, wanda karama ta bayyana gare shi ba shi ke zuwa ya ba da labari ba shi in ma kun zo kuna ba da labari karafa kaza ta bayyana gare shi ai shi kaza ne wallahi baya so zai fada da ku ci ku daina wannan kawai ikon Allah ne kawai ku bar shi a haka ni ma ban san yadda abin yake ba amma duk wanda yake kokarin fitowa mutane da nagartarsa to wallahi tallahi magajin yahudawa ne domin su ne suka kai gaya wajen kokarin wanke kansu su suke cewa su ne ‘yan lilan Allah saboda ma tsabar wanke kai har cewa suka yi su ‘ya'yan Allah ne. Na hannu abu na Allahi wa ake ba uku. Ram. Na'am, Allah ta'ala ya ce sai suka ce, Na hannu abu na Allah. mu fa mu ƴaƴan Allah ne wato su ƴan gata ne lamba ɗaya yadda ka san ƴaƴan gata gaban ubansu isasshe wanda ya ta da kai duk abin da suke nema a ce me kuke bukata kaza eh me kuke so to wai haka matsayinsu yake wai a gurin Allah in ji su wa ahibba'uhu kuma mu ne masoyan Allah wanda yake ji da su don haka abin da muka ga dama shi za mu yi haka fi su faɗa ta lai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to tambaye su inda kuna da wannan matsayin falima yu'adhibukum bi dhunubikum me yasa Allah ke ɗanɗana muku kuɗa sanadiyar zunuban da kuke aikatawa inda dai yadda kuka faɗa haka kuke ta ku yayan mai gari ne sai ku yi abin da ku ga dama a gari ba wanda zai faɓa muku amma mun ga yakan ɗauki mataki a kan kenan magana da kuka faɗa ƙariya kuke yi ba gaskiya kuka faɗa ba yau saboda haka duk wanda ka ji ya ɗau matakin nuna kansa irin ya fi kowa ko addu'a ce ma tashi kamar yankan wuka da haka ya mai da addu'a ta zama sana'a gurin shi a zo a same shi ya san luga ta roƙon Allah ya san wata kalma idan ya faɗi ma Allah abin dole Allah dole Allah ya yi abin kun san duk haka suke nunnunawa haka daga mutum ya wani babban karewa ka yi mai sallama ta musulunci an ce wajibi ya ansa sai ya rika mimi mimi da baki wai shi ga wanda yake tare da Allah in yi rena bayan kama ya ce Allah ya ma sauko jiki shi suna tare a ƙiratun wahada kenan ko abin nan wato wato wato wato shikenan shi yanzu wato in ka ganshi to Allah ne ka gani don Allah ya sauka ya narke jikinsa aqidar komai Allah ne wahdatul wujud to lalle malamai a irin wannan yanayi wajibi ne su tashi su bayyana abinda Allah ya kira shi abu. wato abu a sarari alkitabu wa sunna wal huda min ba'da ma bayyanahu lin nas fil bayan mun yi wa mutane bayanin yadda muke nufin su kasance su zama bayan Allah masu tauhidi su zama masu bautar Allah da abin da Allah ya shar'anta su zama masu kwaikwayon yadda za a bauta mu Allah a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun yi wannan bayanin dalla dalla su wa'annan sai suka zo suka koyi suka ce suna da waɗansu addu'o'i waɗansu hurudodi waɗansu salatoci wanda ba a taɓa samun wanda aka saukar mai irinsu ba to Allah yake ula'ika ula'ika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'anta su ka san la'anta ko da ba a fassara ba bahaushe ya san haɗarin kalmar la'anta ko ya san ma'anar tun ka a fassara mashi to ko haka ka barta ka ce ula'ika yal'anuhumullah waɗancanan ka Allah yana la'anta su wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta a cikin bayan Allah su ma suna la'anta su suna Allah wadarai da matsayin su tunda sun boye gaskiya ba sa son a karanta alkur'ani ba sa son a karanta sunnar manzon Allah shi sa aka waye gari musulunci ya zama shafa labari shuni a da kafin da awar sunna kowa ya san haka ka tambaye masu shekaru da dama a kasan nan sai da da'awar sunna ta zo sannan ake ta saita mutane ake ta gaya musu ga muradin Allah akan su ga sunnar manzon Allah aka tashi ana ta da'awa birane da karkara da dungu da sako a shiga inda ba musulunci ai ƙoƙarin kai musulunci a shiga inda musuluncin ke da duhu a kakkaɓe ƙurar da jahiliya ta ɗora mashi da miyagun malamai da sai a karantar da su madarar suna sai ga sun zan yan gari a cikin addinin Allah suraka masu ɓoye gaskiya a hirɗinku yawwa ko shiga taitayinku ko bayyana addinin Allah yadda yake bayanin addinin Allah bai hana Allah ya kai ka inda ya ga dama ya kai ka na'am saboda haka da ya ce wa ya ƙanahumul la'inu sai ma ya ce almala'ikatu wal mu'minuna aw kullu shay'in bid-du'a'i alaihim bil-la'na ko dai alla'inuna ana nan mala'iku ko ko mummunai daga cikin mutane su ma sun shiga sahun masu taya Allah da mala'iku la'antar miyagun malamai masu koyar gaskiya ko kuma koma wani abu ta hanyar yin bakar addu'a da mugunyar addu'a a kansu a rika Allahumma dammirhum Allahumma baddil shamlahum Allahumma ahlikhum Allahumma alqi fi qulubihim ar-ru'b Allahumma alqi alaihim rijzaka wa 'adabaka haka za a yi ta nausawa a yi ta danna masu miyagun alloyi bisa mummunan aikinsu na kowai ilimi ta lalace illallazi na tamu sai fa waɗanda suka dawo suka canza tunani raja'u an zalika suka daina wannan mugunyar ɗabi'a na ɓoye gaskiya ba sa san a gane addini ba sa san a gane manzon Allah sai suka daina wannan mugun aiki sannan wa aslahu suka gyara aikin su suka koma suna bayani suna karantar da mutane addini wa bayyanu suna fayyace gaskiya su tsage ta ko ba daɗi su faɗa tsakaninsu da Allah to wanda duk Allah ya azurta su da tuba da gyara aiki da yin bayanin abin da za su kai gunda shi Allah ya ce to faulaika atubu alaihim waɗannan kam ina karɓar tubansu wa ana tawwabur rahim kuma ni ne kaɗai mai karɓar tuba ko majiyin kan munai wanda suka dawo imani bayan da sun yi ɗanɗanai kafirci awul munibina ko kuma masu mai da al'amarin ko almubayyinin masu yin bayani ba da da bayan sun kun Kunga wajen la'anta Allah ya ce, Ula'ika ya la'anuhumullahu sai ya ce, wa la'inuna, muka ji sauran la'inunan nan akwai a mala'iku, akwai a mutane mummunai, akwai sauran abubuwa. Amma da ya zo wajen karɓar tuba tun da nan aikinsa ne shi shi kaɗai. ba wanda yake tarayya da shi wajen karɓar tuba sai ya ce wa ula'ika a tubu ana fa ula'ika a tubu alaihim kawai sai ce wa ana tawwan rahim nan bai ce <laughs> kamar yadda ya faɗa a can ba wa yal'anuhum la'inun dori akan nashi aikin a nan aikinsa ne shi shi kadai don haka babu wanda ya sai karɓi tubanka sai Allah subhanahu wa ta'ala nan kuma kaga an zungura hancin mulhidan kiristoci da suke cewa in an wa mutum baptisma to shikenan an mai wankan tsarki fasto ya yafe mai laifukansa haka nan miyagun malaman ma domin suna cewa wai idan ka fusata shehu idan ka ɓata ma shehu rai to yana iya kwace imaninka yana iya tsotse iliminka Allah ya ga mala abubakar kuma an taɓa mai wannan tambayar an ce ga wani idan ya huce zai sace imanin mutum in ka husata shi ka ɓata mare ya ce tun haka shike mista baya sace kahircin kahirai da duk musulunta zan abu guda nan cikin sauki Allah ya ji gan malam to Allah za ta malam aya ta gaba إن الذين كفروا وماتوا kwana nawa innal ladina kafaru lalle hakika wanda suka suka kafirta wa matuhum kufarun kuma har suka musuna nan a kafirai ba su dawo sun yi musulunci ba ula'ika alaihim la'natullah rairan waɗannan la'antar Allah ta hau kansu sun bani sun lalace sun gama yawo wal mala'ikati la'antar mala'ikun Allah ta hau kansu wan nasi ajma'in haka nan la'antar mutane kakaf to duk ta hau kansu hum mustahiquna zalika fi dunya wal akhirah sun cancanci wannan la'antar ta Allah da ta mala'iku da ta sauran mutane kaf a duniya la'anannu ne a lahira ma la'anannu ne gaba daya an gane ko wannan sai ya ce ajma'in ka ga ce ajma'ina ammun akwai mumunai da wanda ba mumunai ba duk sun shiga safin masu la'anta kamar yanzu yadda gwamnatin fir'auna ta bar bakin tarihi ya zama ba sai musulmi ne suke Allah wa dare da ita ba hada suwa kaga ula'ika mene alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in saboda mai ta kai innal ladina kafaru wa matuhum kufaru kaga fir'auna kafiri ne ya mutu yana kafiri to ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in kuma ba ana nufin daga shi abin ya kare haka ba ai kalmar innal ladina kafaru ai ba ta da iyaka duk wanda ya sifantu da kafirci har ya mutu yana kafiri to a kan shi akwai la'antar Allah la'antar mala'ikun Allah la'antar mutane baki ɗayansu kai Allah kiyashe mu Allah ka tsare mu daga wannan shiga wannan hali to sannan sai yake cewa na fiha kuma wannan la'antar sun dawwama a cikin ta tutur haka za a ta tsine masu ita la'antar ake nufi ko ko abinda zai biyo bayan la'anta din shine shiga gidan wuta sun dawwama a cikin gidan wuta har abada ko ka ce sun dawwama cikin la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane har abada khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta la yukhaffafu anhum azab. ba a sassabta musu azaba a cikin wutan jahannama wala hum yunzaruna sannan ba a daga musu kafa sun shiga kenan ba mai tausaya musu ba ma wanda ko tunaninsa yake yi an jefa su gidan wuta an fita lamarin sun gaba daya wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid ya ku mutane gaba ɗaya ku sani duka mutane kam abin bautar ku abin bauta ne kwaya ɗaya bai da na biyu la ilaha illa ba wani abin bauta bis cancanta in ba shi ba shi shi kadai ne kuma shine ar rahim wanda rahamarsa ta game dukkan bayansa a nan duniya da waɗanda yake so da waɗanda bai so duka suna cikin rahamar ubangiji arrahim rahim wanda zai keɓe bayansa masu imani kadai da rahama da tausayi da alatu da jin kai da dawama a gidan aljanna har abada can kam idan an je lahira to babu sani babu sabo domin an riga an ware tun anan duniya yanzu muka wuto aya da ke cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha la yukhaffaf anhum al'adab wala hum yunzarun ba za a daga musu kafa ba babu sassauci har abada sun shiga cikin azabar Allah sun shiga ta domin sun mutu suna kafirai kaga sifar rahim babu ba su ba hanyar su daban ita daban amma lokacin da ake duniya to ai kadan gare ma kan sha ruwa a kasko albarkacin kaza shi ba a san da shi ba shi aka zuba mawa ba ita aka zuba mawa don ita ce ‘yan lele ‘yar gida ana mata wato gata shi bai da gata aka zuba ma ɗan gata sai ya raba ya sha to ko a duniya ni'imomin duniya da Allah ta'ala yake saukarwa asali yana saukarwa mummunai ne kuma haka ma qul man harrama zinata Allah allati akhraja da wa tayyibati Thank you. هم allah ta'ala ya riga ya gama bayani kuma maganar Allah ita a daidai saboda haka mu tsaya kan abin da Allah ya faɗa mu nemi taimakonsa mu nemi agajinsa mu nemi kariyarsa mu nemi rahamarsa da tausayinsa بعد أن أنهى الكلام على النعي عن كتمان أحكام الله bayan Allah ya kai ƙarshen maganar da yake yi dangane da hana ɓoye hukunce-hukuncen Allah a ki bayaninsu, allati bayyana ha ibada ko? Wanda ya bayyana su ko kuma allati bayyana hal ibadatu zimnan, wadda tsakankanin wa'annan bayanan akwai bautar Allah a dunkule a jimilce wa badal hamlatu shadidati ala al-ulama al-katimin wa targhibihim fil matabi wa tabi'in sannan bayan ɗauki mai tsanani da aka yi akan malamai da suke ɓoye gaskiya aka zo kuma aka kwadaitar da su akan su tashi su tuba su bayyana abin da suka ɓoye. to kuma zakara man tawalla in sha'a tilkal ahkam sai kuma ya ambaci wanda yake mai da al'amari wajen saukar da wannan dokoki shine Allah shine wannan ayat ta kanshe wa ilahukum ilahun wahid wato abun bautar ku wanda ya cancanci abu ta masa shi shi kadai ya cancanci bautar ku bi an tamtathilu awamirahu wa tantahu annawahi ku yi aiki da abin da ya umarce ku ku aikata iyakan ƙwazonku sannan ku nisanci abeban da ya hana dole mai wannan matsayin a wurin ku, ilahu wahid abin bauta ne ƙwaɗa la nazira lahu baya da kini fi zatihi a shi a karan kansa wala fi sifatihi baya da kini a cikin sifofinsa wala fi af'alihi haka nan a cikin ayyukansa ma ayyukan Allah ayyukan Allah ne shi kadai ke gudanar da abinsa baya cewa wani ya kama mashi to wannan Allah ɗin la ilaha illahu ba abun bauta tantanta sai shi yawa huwa arrahmanur rahim kuma shine arrahman mai gaman kyauta a duniya a rahim muke bancin bayansa a lahira shi yasa ma yace kai masu tambaya wane ne ya haramta alatin duniya zinatullah ƙawa irin ta Allah ƙyalƙyali da kwalliya irin na Allah wanda ya saukar a wannan duniyar wane ne ya haramta mummunai ba wanda ya haramta in sun zo maka ta halas to kawai ka karkace ka ji daɗinka ka wanke goma ka sa biyar alhamdulillah a zo buɗin baki a tattala maka nau'o'in abebai na ci tsunkuru wancan tsakuru wancan lashi wancan tsotsu wancan kurbu wancan ciji wancan gakanan dai duka matukar dai a halar aka samu to ba wanda ya hana ka miƙe ƙafa ka ji daɗinka a duniya kan dai ka bari shaidan ya shantakar da kai kuma kawai illa iya man arrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wadda dama Allah ya fitar da su ne domin bayinsa na musamman wa tayyibat da abubuwan daɗi na morewar rayuwa ɓangaren abinci ɓangaren matsugunai ɓangaren abubuwan hawa ɓangaren suturu eh ba wanda ya hana ka ni'imtuwa da wannan ni'imar Allah a matsayinka na mumini musulmi yawa ka ci daɗinka wanda Allah ta'ala ya halatta maka bal ma sai Allah ya ce kul kama dai ce hiya su wayannan kayan alatu da morewar rayuwar tun a nan duniya lillazina amanu fil hayatid dunya na masu imani ne dan su aka yi ni'imomin gaba da amma sai ce khalisatan yawmal qiyamah tsantsa su kadai ke da shi an je lahira amma anan duniya su ci wanda ma ba mummuni ba shi ma ya ci wani lokaci ma Allah ya ɗan ansa daga hannun mummunan su a mai da su talakawa waɗanda ba sa tunanin akwai Allah ga suna sakata suna walawa su yi abin da suke so haka Allah ya tsara a irin wannan ku ne sai ku yi haƙuri ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah ba rashin so ya sa ya jarraba ku da irin wannan halin ba ثم ذكر dalata ala wujudihi wa Kamali kudrati yanzu ayat da malam zai karanta mana a nan gaba shine

والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما الله من السماء من ماء به فأحيا الأرض بعد موتها وقد فيها من كل دابة وتقليل الرياح والسحاب المتخيل السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض lalle a cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil laili wan hari? da kuma shan bamban ɗin dare da yini dare idan ya zo sai gari ya lullube kuma in ya tsalaye nisa sai ga duk sawo ya ɗauke kaji an yi tsid kuma ya samu ɗan wurin da zai fake har zuwa wayewar gari idan kuma gari ya waye yini ya zo kenan sai kuma ga an fito ana ta walwala wannan ya can wancan ya can wannan ya kai nan wannan ya dawo nan a takaice dai shan bamban ɗin da daren yake yi da shi da yini da wanda yini yake yi da shi da dare cikin wannan yanayin والفلك التي تجري tajri bil bahri bima sannan idan kai nazari kai tunani mai kyau dangane da manya-manyan jiragen ruwa na ɗaukar kaya da jigila daga wannan nahiya ta duniya zuwa wata nahiya suna ɗauke da abubuwan da kan amfani mutane a rayuwarsu da ma addininsu da tattalin arzikinsu da ƙasarsu har ma da tsaransu wani lokaci abubuwan da za su amfani mutane wanda Allah kaɗai san iyakarsu. To ci gaban gudanuwar irin wannan hudda da wannan zirga-zirga, wa ma an Allah minas sama'i min ma'in, sannan idan ka tsaya kai tunani kyakkyawa cikin ruwan sama da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukowa daga sama ɗin. An gane sanadiyar saukan ruwan fa'a fa'ahaya bihil arba. sai Allah ya rayar da ƙasa sanadiyar saukan ruwa wato kamar lokacin da ruwan sama ya ɗauke ya daina sauka ƙasa ta kan bushe ta sandare ta ƙeƙashe wannan ya kama da mutuwar abu mai rai da tana da rai lokacin ruwa ke sauka a kanta yanzu da ruwa ya daina sauka sai ta bushe ma'ana sai ta mutu to saukan da ruwa na gaba ya zama kamar rayar da ƙasa kenan domin za ta ɗanyace ta kumbura ta sabunta ta fitar da tsirai ba da mautiha. sannan ya ce wa basta fi min kulli dabbatin da kuma yadda Allah ya bar barbaza ya yaɗa kowace dabba duk wani ƙwaro wanda yake iya motsawa ya tahiya da kanshi ko babba ko ƙarami ko mutum ko aljan da sauran dabbobin gida da na daji da na ruwa da na tudu gaba ɗaya ga sunan ya cika wannan duniyar da su in ka kalli wannan ɗin kai nazari kai tunani kyakkyawa na'am sannan wata sirifin riyahi haka nan kai komo da iska take yi wani lokaci ta buga ta gabas wani lokaci ta arewa wani lokaci ta yamma haka dai tana jujjuyawa ƙarƙashin kaiwa da komowa da take yi arzikinku ke yaduwa musamman iskar da kuke shaƙa don rayuwarku ta ɗore wanda kuma daga wannan zirga-zirgar na iska ɗin ana sa ran ta koro gizagizai a zo a yi ruwa kuma rayuwa ta ƙara inganci abin yana ta tafiya yau da kullum haka ka zo aka haife ka ka girma ka zo kana gani har yanzu ga shi ka kai munzulin mutum iri kaza kila ka kai shekara ashirin ko talatin ko hamsin ko sittin ko saba'in abin yana ta gudanuwa ba kakkautawa yanda katarar ake ta har yanzu wa sahabil musakhkhar bayna samai wal ard sannan kana ganin giragizai hadari da ke kaiwa da komowa an hore shi don amfanin ku shi ba a can can sama yake ba shi kuma ba a nan ƙasa yake ba amma ga yanayin yana ta tafiya da manya-manyan litocin ruwa litocin da Allah kaɗai san su kuma san nauyin ruwa amma babu wani abu da ya riƙe wannan girangizan sai Allah shi ke riƙe da su da ƙudurarsa da iyawarsa an gane ko kaga wannan wato darasi ne mai mai jan hankali kwarai hujajun Akaliya salima dalilai ne wanda hankali zai gamsu da su domin a ilmantar gashi yana ganin su a zahiri gashi yana kallon suna kawa suna komowa shi wannan hadarin duk yadda ya girma ya kauri ya baki wulik da za ku hau jirgin sama ku nausa ku sama yana nan da duhun shi sai ku keta shi da ikon Allah ƙarshe sai ku ga kun bar shi ƙasa ya yi muku shamaki da ƙasa kamar yadda kafin ku tashi da ba ku ganin sama shi kawai kuke gani to yanzu idan kuka hau jirgin sama ya nausa sai dai ka ji wannan tsinin kan jirgin yana bugun kankara yana gugu gugu gugu gugu da haka har a huda hadarin a wuce can aje a cigaba da tafiya lami lafiya idan kuka huda hadarin kuka wuce da za ka samu taga ko windo ka leko ƙasa ba za ka ga ƙasan ba domin yanzu hadarin ya sha makance muku ƙasa da za ka kalli sama kuma can sama da kai sai ganta tangaran ba komai ga taurari na inda daddare ne kana ganin su lami lafiya ai kaga akwai aya kaga akwai darasi kaga akwai adeban jan hankali ka tsaya kai tunani tsakaninka da ubangijinka ka ƙara girmama Allah ka ƙara ganin kwarjinin Allah ka ƙara yadda da ƙudura irin ta ubangiji da kuma hikima irin tasa da kuma nuna cewa da iliminsa yake gudanar da wayannan abubuwa kuma uwa uba ta hanyar lura da wannan abubuwan da aka lissafa da makamantansu za ka ƙara tabbatar da cewa lalle Allah shi kaɗai ne kuma baya neman gudun kowa ko shawara kowa ko taimakon kowa domin duk kowa ɗin kowan kowan duka kasashe ne gajiyayye ne mabukaci ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya الناس أنتم duk wani wanda kake ganin da ya isa dai bai wuce matsayin nas ba yana nan cikin nas kuma gashi nas din ga matsayinsa a wurin Allah ya ku nas ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne mabukata a wajen Allah to ya Allah zai zo ya nemi taimakon mabukaci kuma a sai dai ya taimaka wa mabukaci kuma abin da ke gudana kenan don haka Allah bai neman taimakon kowa bai neman gudunmuwar kowa bai sa wakilcin wani abu nashi ga kowa sai dai wakilci irin na fassara ma bayin Allah saƙon Allah karanta ma bayan Allah wasiƙan da Allah ya turo zuwa garin sune ne wahayi da ake yi ma annaba zo su karantar da bayan Allah mai rabo ya gazgata ya yadda ya bi mara rabo ya girman kai ya ce shi ya fi wannan ajin don haka ba zai saurara ba kamar su za a zo a ce musu wani Allah ɗaya ne su yadda to ka gane ka lokacin da ganewar ba ta da amfani a gare ka a cikin waɗannan manya-manyan misalai da bayanai da aka kawo aka fara tun daga halittar samai da ƙasa sannan da shan bamban ɗin dare da yini suna ta sassaɓawa da kuma manya-manyan jiragen ruwa katin-katin kun ga mu yanzu fahimtar irin wannan ayoyin sai fi sauƙi fiye da waɗanda aka saukar ma ayoyin suna nan domin lokacin da aka saukar da ayoyin kamar dai wannan manya-manyan jiragen ruwa wanda jirgi ɗaya zai zo ya kara bakin teku tireloli a zo a rika sa tirela kamar ashirin lokaci guda ko sha shida ko sha biyu a cika su da kaya su yi gaba waɗansu su yi ga za a yi ni ana yi a kwana ana yi a sake yi ni ana yi a kwana ana yi duk kayan wannan jirgin ake kokarin uploading nashi ana zuba wannan tirelolin kai wani lokaci ma jirgin ƙasa ne yake karawa a yi ta danna mashi a yi ta danna mashi saboda jirgin ruwa babu wani wato wani abu na ɗaukar kaya na jigila wanda Allah ya hore ma ɗan adam da ke iya ɗaukar kaya niki-niki ton-ton a lokacin guda kamar jirgin ruwa kuma a cikin ruwa kai ka san dole lalle akwai Allah da ya hura wannan dan shi ma wannan kaga ya wuce hankali ya fi karfin hankalinka to amma gashi kana gani da ka je inda ake da port din nan ka gan su ga sunan jiragen idan har ka samu iko ka shiga sai ga kaman ka shiga wani gari ne wata anguwa bene wani kasan wani wani saman wani saman wani fitilu da filin wasa da kasuwanni da asibitoci da kaza duka a cikin jirgin ruwa saboda idan ya bar ku ya nausa ya tafi kafin ya je wata duniyar duk bukatun da kuke da su dole a tanaji abubuwan bukatunku duka na rayuwa kuna nan a cikin ruwa a tsakiyar teku ba gaba ba baya tafiyar ma dole haidai da na'ura ake yi kaga waɗanda suke nan sa'ad da ayon suke sauka ba su ga irin wayannan jiragen ba su kwale-kwale suka gani da shi suka yi ta jihadi har su samu tsallaka ruwa daga gaba zuwa gaba su tafi isar da saƙon Allah Allah ƙara yadda da su sama mu kaga yanzu gashi muna gani akan idan dole mu ƙara yarda da Allah har zuwa su abin da ya shafi wato abin ruwan sama da Allah yake saukarwa ya rayar ƙasa bayan da ta mutu da kuma irin yaduwar dabbobi iri-iri daga cikin dabbobin ma waɗansu abincin wasu ne ga sunan iri-iri sai abin da ka gani da ruwa da tudu duka da daji da gari duka ga sunan dabbobi iri-iri sannan da wannan caccanzawa da iska take yi da kuma jigila da take yi da hadari daga nan a kora shi can in Allah ya nufin za a zubar da ruwa a umarci malakul ruwa din ya zo ya ya yi abin da ya jika inda ake nufin ya jika tsakanin sammai da ƙasa ga gina-gina nan duka a wa'annan abubuwan sai Allah ce ya liqaumin yaqilun akwai ilimin muka akwai manyan darussa akwai abe ban lura daban-daban da abin kyautata tunani da zai sa ka ƙara girman ganin girman Allah kuma darussa ne na hankali matuƙar ƙwaƙwalwarka salimiya ce hankalinka lafiya lau yake duk waɗannan darussan ka ji su kuma ka san su da idanka kana ganin su sau da aka ce la'adin da tsawon akwai darussa ɗimbi daban-daban ga mutane masu fahimta masu aiki da hankalinsu ya Allah ka sa muna cin wayannan bayin naka masu aiki da hankali domin shi sa wasu malamai suke cewa so ayoyi na tauhidi duka da to nasoshin tauhidi nususun ne aqliya Nasoshi ne da ke tafiya tare da lafiyayyen hankali lafiyayyen hankali dukkan abin kasawa baya jinginuwa zuwa ga Allah shi sa shi Allah subhanahu wataala ka gane komai nashi nashi ne kuma komai nashi daban yake yafi na kowa shi sa hatta sunan shi shi sunan Allah ismul jalala da ake faɗa wato kalma Allah ɗin. ta fi kowace kalma yawa a cikin alkur'ani ne girma dan nan ma kar ai ka faɗa da ka faɗa da shi a ƙur'ani babu wata kalma da aka ambace ta da adadi mai yawan gaske kamar sunan Allah kun gane kuma ta wata irin siga da ba za ka iya fahimtar hikimar hakan ba sai dai ka sallama kawai ka sallama ka yadda kamar yaya za ka samu akwai surori na alƙur'ani waɗanda suke makiya waɗanda suka ambaci sunan Allah akwai wanda suke madaniya an ambaci sunan Allah akwai kuma waɗanda ba a ambata ba sai ka samu wata surar gabaki ɗayanta babu ayar da babu sunan Allah ko ɗaya ko biyu ko fiye da haka alarama wace suna ce a iya saninka matsayinka na alarama wannan surar babu wata aya cikinta da babu ismul jalala amma da gani ka yi sauri a ramu ai ka turza kuma nan nan ƙasa ƙasa take ba nisa babu aya ɗaya a ciki wadda ba ambaci sunan Allah ba kai yawanci sai dai ambata sau biyu ko sau uku akwai wanda ma ita ita a wannan sura ayat ta ƙarshe ma sau biyar aka faɗi sunan Allah ismul jalala sau biyar Allah rabba gano mana ita don Allah yanzu yanzu da ka ɗan haka za ka Allah ya ji ɗan mala abubakar Adam ba don ya rasu ba shugaban alarammomi na ƙasa gaba ɗaya watanin tun irin farko-farkon izala ana wa'azi ana jawo ayoyi ana annausa sosai kai yayi zafi sai malamin ya karanto hadisi ya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce sai Kotun ɗin wani hadisi ana jira wa Allah rama ya ansa ya ci gaba ya karasa wannan da sunan aya kai tafiya ta tafiya dai kai a shi hadisi ne hadisi ce Allah rama ya ci haba yanzu da na ɗan numfasa ɗinan na gangaro daga bakara har na zo surat maryam ban ga ayar ba <laughs> to tun da ka ba da gari ana ramma surar da babu ayat da babu ismul jalala ita ce suratul mujadala suratul mujadala babu wata aya a cikinta wanda babu ismul jalala kuma ma kamar na faɗa yawanci biyu ɗaya biyu ɗaya masu biyu su suka fi yawa na ce muku har akwai mai uku ayar ƙarshe ma ismul jalala sau biyar ya bayyana yanzu da Allah rama zai karanto mana ayar karshe za mu ji ismul jalala sau biyar abin da yasa na ce a yanayin da ba za ka iya fahimta ba sai dai ka sallama yanzu da a ayoyin surorin madina aka kawo ismul jalala ka ga nan nan kila ka fahimci abin da za ka fahimta amma an gauraya dubi tsawon suratul sajada kaga ai tana da dan tsayi gwargwadon hali ko to ismul jalala Allah sau ɗaya zo a wannan sura duk ta. sau ɗaya tal a cikin aya ta biyu daga nan ba a ƙara maimaita ismul jalala ba haka an ka tafi doga surori can ƙasa-ƙasa haka za ka yi ta samu wata ka ga da ismul jalala wata babu yanzu kamar adiyati da wallaga ati. an gane da iri-irin su haka sai ka ga babu ismul dalala dobi wal asr ita ma za ka ga babu amma ka kaga wailul likulli akwai an gane narullahi almuqaddatu allati tattali 'ala al-afida sannan idan ka zo ulwa domin gajera ce ba ta da tsayi amma har sau biyu aka faɗi ismul dalala ko qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad huwa Allah ko ahad da ka ce Allah as-samad amma kaga falaki ba ismul dalala ci ba ismul dalala tabbat da ba mai ismul dalala haka ka ce samu a jaa nasrullahi akwai sau biyu in ban manta ba ko sau biyu ne ko a jaa nasrullahi ka ji shi ko wal fatahu wa ra'aytu an-nasa yadkhuluna fi dini Allah daga nan ma so sau biyu dai a takeici to haka zaka ji zamu sannan shi adadin shi kanshi adadin sai aka aje shi a wani yanayi na wata lamba da ba za ta rabu ba ta ci ta cinye ba samu tasgaro ba domin an ambaci ismul dalala a cikin alqur'ani sau dubu biyu da ɗari shida da casa'in da tara sau dubu biyu da ɗari shida da casa'in da tara casa'in da tara kaga gaba za ta rabu ba lambar rashin rabuwar ta kaɗai ya ƙara karantar da yi tauhidin Allah adadin kawai yana alamta maka tauhidin Allah domin wani adadi ne da ba zai rabu ta ci ta cinye daidai wa daida ba zai rabu ba da za a ƙara ɗaya to sai ya rabu da za a rage ɗaya sai ya rabu to ba an ki an aje dubu biyu da ɗari shida da da tara wani abu da zai sa ka ƙara sallamawa ka kasa gano hikimar haka aya a cikin alƙur'ani wadda aka ambaci ismul jalala mafi yawa shine ayar da aka ambaci Allahu ɗin sau bakwai yanzu kila duk tunaninku ya harba kamar ila wannan aya tana suratul baqara ko wannan aya tana suratul eh, ali imran ko tana nisa'i ba su ne mafi tsawon surori ba to abinda zai baka mamaki ka sakar ma Allah ikonsa da hikimarsa shine wannan aya tana nan a surorin kasa-kasa-kasa-kasa-kasa. a cikin wannan ayan ne ake da Allahu hasar bakwai amma da ita zan so Allah ramma ya karanta mana ita ita ce ayar ƙarshe ta suratul muzammil ka tuno ta Allah suratul muzammil aha ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisahu aw ayar ƙarshe can ta ƙarshe ta ƙarshe ita ce take da ambatan ismul jalala har sau ɗaiɗai har sau bakwai

Uku dai muke da shi. Sun samu hudu kenan. Ihi? Sun samu biyar. An samu shida, akwai inda aka tsallake ɗaya. akwai inda muka manta ɗaya bakwai ne za ka samu insha Allah a ciki wani abin da zai sake ba yawa wai suka ce dawo wani abin da zai sake ba ka mamaki shine ayar da ta zo ta biyu wajen faɗin adadi mafi yawa na ismin jalala ita kuma sai aka ɗauko ta a da baƙara. ita ce aya mafi tsawo kaf gaba ɗaya cikin alkur'ani mai girma ayar bashi to duk wannan tsawon nata sau shida aka faɗi zumul jalala alaramma na'am

a yanzu dai biyu muka samu ko? na'am ba illa mai Na rajulai ne ba illa mai kuna rajulai ne ba rajulun wamra a tani mantar zonan na

Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Uku Na'am. Na'am. ولا يضار كاتب إذا أكيفا واتقوا الله قدوا بير على رمى بير شدكنا على رمى وأن أكبر wa'annan da suka fi ɗaukar kammiya mai yawa na ismin jalala a cikin alkur'ani mai girma ta ukunsu da aka ambata sau biyar ita ce ayar ƙarshe ta suratul mujadala wannan kuma an bata assignment da kusa ne kowa je ya duba subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk